أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين من روقم الله سبحانه وتعالى ما يكوى ما يكوى ما يكوى دا قدرة دا إرادة da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo nahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau sha ɗaya ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki 1447 wanda ta yi daidai da 28 ga watan biyu na shekarar miladiya 2026 muna nan a suratun namli da dan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a aya ta goma daidai na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجاهدوا بها وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وألوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah maɗaukakin sarki a ayoyin da muka karanta jiya ya yi sababin zuwan annabi Musa a inda yake so ya gana da shi. Allah da ikon shi aka ƙadda ya ƙaddara aka hura wuta a wajen, a cikin duhu don annabi Musa ya ga wutan ya je ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala, domin a lokacin ba a mai wahayi ba, wutan ne Allah ya sanya masa alama wanda in ya ga wutan Kudurar Allah za ta ja annabi Musa ya je wajen, kuma nan ɗin ne Allah yake so ya gana da annabi Musa ɗin. To da ya je ɗin Allah maɗaukakin sarki ya mai bayanin kansa ya ce, Ni ne Allah, ni da kake magana da ni ɗin nan. Nahu an Allahu, ni ne Allahnka, al'azizu mabuwayin nan, alhakimu kuma mai hikima, mai hukunci, mai hukunce-hukunce sanya dokoki, sai da yawa annabi Musa albarka da duk mala'ikun da suke wajen. To, Allah ya kawo shi wajen ne domin ya yi prefiyarin ɗin annabi Musa, ya shirya annabi Musa saboda da'awa, ya mai wahayi kuma ya bashi waɗansu sabuba da zai riƙa kafa hujja da su, mu'ujizozin da zai riƙa tabbatar da cewa shi annabin Allah ne. Allah sai ya zaɓi wannan wajen turi sina wajen da annabi Musa je ya karɓi ilimin annabci ya karɓi hujjoji na zahiri da na ba'ini. sai Allah ya ce <clears throat> ga yadda Allah ya fara shirya shi ɗin ya fara tanada shi ya ce wa alƙi asaka wannan ‘yan sandan da take hannun ka bayan can muyi bayaninta a cikin suratu Maryam ne ko? inda Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka kake rike da shi ya Musa sai yayi bayanin sanda yake sanda ta ce da nake dan dogaro da ita idan ina kiwo kuma in kakkabo wa dabbobi na ganyen bishiya su rika ci da sauran dai bukatu ya Allah da nake da wannan sandan to shine Allah yace masa alkiha wato abinda zai bashi hujja da fawa da mu'jiza ta farko kenan da zai rike ta hannu bibbiyu da ita zai rusa dukkan maki kuma da ita zai kafawa a waɗanda yake da'awa hujjan cewa shi annabi za ta zamanto dalilin shiriwan waɗansu ta zamanto dalilin kuma halakan waɗansu ne yace to jefar da wannan sandan falamma ra'aha da ya jefar da ita ya ga sandan nan ta tazzu tana motsi ka annaha janun ta zamanto macijiya tana motsi kai ka ce wani aljani walla mudbiran sai annabi Musa ya matsa da baya sai ya juya a guje walam yu'aqib bai ba dawo ba kawai bai ma waiwayo ba sai Allah ce ya kira shi ta kai ya Musa la ta hafkar ka ji tsoron komai dawo kawai inni la yakhafu ladayya al-mursalun ni manzanni na ba sa tsoron wani abu ba sa tsoron wani sai Allah saboda haka ka dawo kawai ka riƙe zuciyarka ka mallaki kanka ka kai jarunta ina so in shirya ka ne in ba ka waɗansu hujjoji masu ƙarfin da za ka riƙa tinkaran waɗanda za ka kira su zuwa gare ni illa man zalama amma wanda ya zalunci kansa summa baddala sai ya canja ya bar zalincin da ya zalunci kanshi yana aikin shirka yana shirka da Allah yana kafurci domin Allah madaukakin sarki ya ce inna shirka la zulmun azim to wanda da ya yi rayuwar shirka ko kuma ya yi rayuwar kafurci domin Allah ce wal kafiruna humu zalimun to duk waɗanda suka yi rayuwar kafurci da shirka thumma baddala sai suka canza suka musulunta baddala kufnan suka karɓi addinin musulunci suka karɓi wato shiriyar Allah da su da bayan sun yi aika aika irin ta shirka sun bauta gumaka sun hada Allah da wani in suka tuba suka jefar da shirkan suka jefar da kafirci suka karbi addini suka bi manzanni to fa inni ni Allah game da shi gafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne a gare shi to waɗannan duka babu wata matsala tare da su wa adkhil abu na biyu da nake so kai wa adkhil yadaka fi jaybika ka sanya hannunka a ƙarƙashin riganka ko kuma a wuyan riganka irin ɗan buɗin nan haka ya cusa hannun ya shiga takani aljuhu ne wanda aka yi shi irin namu Aljuhu aka yi shi aka ce ya sanya hannun shi ya fidda shi haka cikin aljihu amma kalman aljaibu ta haɗa har wuyan har wuya nan wuya nan waɗannan kasusuwa inda ake gane mutum ya rame mutum ya soka hannun shi ta wuyan riga ya shigar da shi shi ma ana kiran shi wannan wajen jaibu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wale ya bi khumurihinna ala juyubihinna mata idan za su sa hijabi su rika sanya wato mayafinsu haka doguwar riga da za ta rufe wato ƙasusuwan ƙirjinsu nan ko su sanya wani daga sama shi kuma ya sauko ƙasa ya rufe har wuyan abin a wuyan rigansu nan ƙirjinsu kenan shine wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna juyub shine jam'u jaybil takan yi aljihu ne haka ko kuma wuyan hannu duka ya soka hannun shi nan ya tura shi sannan ya zaro hannun tafruj hannun zai fito bai ba a yana fari yana ƙilli yana sheƙi min gairi in ba wai tare da wani ciwo ba ko kuma ba tare da a ce hasken mai cutar da ido ba ne to wannan kun ga Allah a nan ya ba shi sanda wanda take rikidewa ta koma macijiya sannan hannun shi kuma da yake sanyawa a cikin rigar shi ya zare hannu ya rika kyalli yana haska waje to waɗannan guda biyu suna daga cikin fitis iayatin, ayatin cikin ayoyi guda tara Allah ya bawa annabi Musa wanda kowanne zai kafa hujja da shi a matsayin cewa shi annabin Allah ne ayoyi guda tara ya bashi ila fir'auna ya tafi gun fir'auna kawai ya fara da'awa wa ƙaumihi da mutanensa innahum kanu qauman fasiqin eh, mutane ne da suka kasance masu yawan kafurci alfisku huna fasikanci babba almukhriju min almillati wanda yake fidda mutum daga musulunci ba wai ƙaramin fasikanci bane fasikanci ya kasu kashi biyu shirka ta kasu kashi biyu sannan kuma riya ta ka abin a kafurci kashi biyu fasikanci kashi biyu sannan akwai shirka kashi biyu shirka kashi biyu mai fidda mai fidda mutum musulunci shine babban shirka na bauta ma gumaka na bauta wa kaburbura na kiran wani Allah idan wata musiba ta samu fasi a karamar shirka ita ce riya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ana agna Allah yace a hadisul qudusi ana agna shuraka'i an shirki faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ni Allah na fi karfin a haɗa ni da wani a wajen wata ibada duk wanda ya wata ibadan da ake yi ta domin ni Allah sannan ka shigo da wani kai tarayya da ni a wannan ibadar to ni Allah na yafe ta na zare kaina a je can wancan da ka da shi ya biya ka wannan ita ce shirkul azhar bi ma'ana arriya wanda ita ce Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan sannan kuma fasikanci babba mai fidda mutum musulunci shine irin wanda shaytan yayi wa wa in qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fafasaka an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi isalil zalimina badalan <coughs> ah, wannan ita ce karama babban fasikanci mai fidda mutum musulunci irin wanda shaidan yayi yayin da Allah ya umurce shi yayi wa annabi Adama sujada ya yi sai Allah ya kira shi na bashi umurni amma har ya yayi fasikanci bi ma'ana ya saba mun ya kafurcewa umurnina wannan shine babban fasikanci mai fidda mutum musulunci akwai karamin fasikanci wanda laifi ne da baya kafirtar da mutum ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin shine in dan gulma ya kawo maka gulman wani ya kawo maka wata ƙarya to kayi bincike kafin ka ɗauki mataki to kaga gulma wani ba kafirci bane da yake fidda mutum musulunci to shi ma zalunci akwai babba akwai karamin zalunci babban zalunci da yake fidda mutum musulunci shine zalunci irin na shirka wanda ya yi wa dan shi gargade yake ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim shirka babban zalunci ne to wannan shine irin zaluncin da yake fidda mutum musulunci zalunci na rashin adalci tsakaninka da iyalanka ka saya ma wannan abu mai kyau ka saya ma wancan mara kyau zalunci ne ka ɗau kwanakin wannan ka ba ma ita wancan ka ƙara mata zalunci ne ka yi wa ‘ya'yanka kyauta ka haramta ma waɗansu alhalin dukan ‘ya'ya ne a wajenka zalunci ne irin wannan zaluncin baya fidda mutum daga musulunci shine wanda da annabi ya karanta wa sahabai innal ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani da Allah ba su taɓa yin zalunci a cikin imaninsu ba to waɗannan su ne suke cikin wato rahamar Allah da aljannan Allah gobe kiyama suna cikin kariya sahabai da suka ji wannan ayan sai ta musu nauyi suka ce aljannan nan ba za ta shigu musu ba hankalinsu ya tashi suka rikice suka ce ya manzan Allah in dai aljanna mai shiganta shine wanda bai taba zalunci ba to ya rasulullahi ba mai shiganta mun ɗebe tsammani wane ne daga cikin mu bai taba zaluntan iyalin shi ba wane ne daga cikin mu bai taba zaluntan ƴaƴan shi ba wane ne daga cikinmu bai taɓa zalintan wato makwabtansa ba ko abokanan zama ko abokanan ciniki to idan ya zamanto zalunci mana hana shiga aljanna ya rasulullah mu kan mun ɗebe tsammani sai manzo Allah ya ce ba irin wancan zalincin da kuke tsammani ake nufi ba alam tasma qaula a nabiyillahi abun nan luqman li ibnihi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim irin babban zalincin nan na shirka ake nufi ina fata an gane ko ga <clears throat> waɗannan ayoyi guda tara ɗin ga su Allah maɗaukakin sarki ya kawo su a cikin suratul araf na farkon su bayan sanda guda tara ne an kawo biyu a nan saura nawa kenan saura bakwai akwai fari akwai fari da ayoyi ne da Allah maɗaukakin sarki ba annabi Musa aka jarrabi banu Isra'ila da fari aka jarrabe su da tufan flood a lokacinsu an jarrabe su da ƙwarƙwata an jarrabe su da yawan kwaɗi an jarrabe su da eh, fari an jarrabe su da jini waɗannan su ne ayoyin su Allah maɗaukakin sarki yake walaƙad akhazna ala fir'auna bis sinin kaga sinin din nan shine fari wa nafsin min samarati da rashin a ƴaƴan itace sinin rashin ruwa da rashin amfanin gona sannan kuma fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin wad dama ga su guda bakwai idan ka samu sanda da wannan hannun sun zama to guda tara akwai randa Allah ya jarrabe su da kwaɗi kawai aka yi ta musu ruwan kwaɗi kawai kwaɗo ko ina kan gado cikin ɗaki kwaɗo kana girki ya shiga tukunyan ya shanye miya baya konewa ya shanye talgen ma baya konawa jaraba dai fitina dai kawai na kwaɗi Allah ya jarabe su da shi suka roƙi Allah a janye aka janye suka dawo kuma ɓarnansu aka jarabe su da ƙwarƙwata mutum duk inda ya zauna su sake ƙwarƙwata suna bin jikin shi suna malalowa suna faɗuwa nan ma suka roƙi Allah aka yaye suka koma gidan jiya Allah ya jarrabe su da jini duk lokacin da suka ji kishirwa suka ɗebi ruwa za su sha sai ruwan har ya rikide ya koma jini mai warin gaske duk za su ga gashi ruwan amma suna ɗiba za su sha sai ya koma jini in za su yi girki da shi sai ya koma jini in sun ɗebo za su yi wanki sai ya koma jini in za su yi wanke-wanke ya koma jini Allah jarrabe su da wannan suka roƙi annabi Musa ya yaye sannan an samu kuma ambaliya a zamaninsu amma ba irin na zamanin annabi nuhu da ya mamaye a dukkan duniya ba an jarrabe su da fari da duk waɗannan abubuwa to su ne ayatin mufassalatin itis ayatin waɗannan guda biyu sanda da hannu suna daga cikin ayoyi tara ɗin nan da Allah maɗaukacin sarki ya bawa annabi Musa a matsayin mu'ujiza Ah, me yasa aka ba su innahum kanu qauman fasikin saboda su mutane ne kafirai ne masu shirka da hada Allah da wani falamma ja'atkum ayatuna bayan annabi Musa ya je musu da waɗannan ayoyin gaba daya a matsayin hujja da za ta nuna shi manzo ne na Allah mubsiratan ayoyin ga su suna kallon su qalu hadha sihrun mubin suka ce wannan sihiri ne kawai sihiri ne karara annabi Musa ya kware a kai saboda haka wannan ba wata mu'ujiza ba ne domin mu'ujiza bambancin da da sihiri mu'ujiza ita daga wajen Allah take zuwa ƙurewa manzo ne zai roƙi Allah ya bashi wata hujja da mutanensa suka nema ya kawo musu a matsayin cewa shi annabin Allah ne da za ta tabbatar shi annabin Allah ne shi kuma annabin Allah ya roƙi Allah sai ya kawo masa ya masa wannan amma sihiri shine wani surkulle da ake wanda da aljanu ake yi aljanu ne za su nuna abun kawai su maka rufa ido to akwai irhafat waɗansu abubuwa da su annabaɗi yake kasancewa a tare da su ba sa sani a tare da su ba sa sani ina fata an gane ko to wannan shine duk ayoyin da annabi Musa ya kawo musu innan wa jahadu biha sai suka yi musu suka kafurce musu suka yi denying ɗinsu suka yi rejecting ɗinsu wasai ha anfusuhum amma a can cikin ƙololuwar zuciyansu suna da masu yaƙini sun yaƙini sun tabbatar da cewa lallai lallai waɗannan abubuwan da annabi ya zo musu da shi da suke nuna cewa lallai shi annabi ne na Allah shi annabi Musa. sun tabbatar har zuciyarsu cewa gaskiya ne annabi Musa daga Allah yake. Kuma wannan sandar tasa in nan ba sihiri ba ne, suna da yaƙini har ga Allah. Domin mai sihiri ya san sirrin ɗan uwanshi, ya san sirrin mai sihiri ɗan uwanshi. Duk surkulle da suke da kulle-kulle da abubuwa da suke da dabarun sihiri, kana ganin ɗan uwanshi in yazo duk yana gane su. Amma da suka gana annabi Musa sandan nan ta koma macijiya. hannun da ya sa ya fito da haske yana sheƙi sun karyata ne in public saboda jama'a an taru kuma ga su a gaban fir'auna yawa amma a can cikin zukatansu suna masu imani da yaƙini da tabbacin cewa wallahi wallahi ba sihiri ba ne wannan abin gaske ne kawai mu'ujiza ce daga Allah kuma annabi Musa ba ƙarya yake ba to irin wannan abun ne dai E nan dai a zahiri a zamo tare da mutane amma a ne sun san annabi Musa daga Allah yake domin abin da ya yi din sun tabbatar ba sihiri ne. me yasa suka yi haka zulman saboda tsaban zalunci wa uluwan da son menene girma da isa da ƙasaita eh domin idan suka gaskata annabi Musa fa to komin matsayin mutum zai zama to ƙarƙashin annabi Musa domin shine mai faɗa a abi shine mai cewa a bari a bari to kaga su kuma suna ganin su ne masu mulki a gari masu faɗa a ji, ta ya za a yi su da ƙarƙashin wani ta ya za a yi su da ƙarƙashin wani kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul nisa'i a alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti was taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru ha'ula'i ahada min alladhina amanu sabilan ulaika Ladina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida nasira lokacin da aka zo annabi sallallahu alaihi ya bayyana duk sifofin da aka yi ma yahudawa bayani game da manzo Allah suna ganin manzo Allah suka gane shi ce wannan shine annabin nan da aka mana bayani shi a Taura da Injila da duk sifofin manzon Allah sun gansu tare da manzon Allah ko ɗaya bai rage ba to amma bakin cikin Yahudawa me yasa annabi ya fito cikin Larabawa bai fito cikinsu su ba domin su ne galiban Allah yake aiko manzanni a cikin su galiban izja'alakum mulukan ja'alakum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yuti ahadan min al'alamin yawanci su ne ake aiko annabawa da masu masu abin da masu jagorantar mutane shi ko ba yahude ba ba gidajen mutum a wajen shi irin balarabe domin sun tarar da su su gubata suke bautawa mutum ya sassaƙe gunki ya mulmula gunki da laka ya zo ya kwanta a gaban shi yana kuka yana birgi ma, gunki ya cece shi ya azarta shi to wannan abun kawai ya sa suna ganin ba gidadawa a duniya irin larabawa To kuma tuntuni dama ahalul kitabi ne to yayin da annabi ya fito cikin larabawan dama tun da larabawan ai suna makwabtaka da su yahudawan ai ba sun zo madina ba su yi kaka gida a madina banu ƙuraiza da banu kainuka da banu nazir duk abin da ya ta ma larabawa a lokacin kafin aiko manzo Allah su ce su je su tambayi yahudawan domin ahlul kitabi suna da littafi su an ba su littafi to su ne wanda suke zuwa neman fatawa a wajensu da Allah da ko Allah ya ba ku littafi ku duba mana kaza me haƙiƙanin shi me gaskiyan shi sai yahudan su ba su fatawa wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi ala alkafirin to ana cikin haka sun saba suna zuwa neman fatawa gun yahudawan nan da nasara suna zuwa neman fata sai kwatsam sai annabi ya fito cikin sa yace shi annabin Allah ne Allah ya aiko shi yana kira zuwa kaza yana kira zuwa ga kaza sada zumunci a daina kashe ƴaƴa da ransu a daina binne ƴaƴan mata da ransu yana kira zuwa ga adalci biyayya ga iyaye da tsarkaka da mene da mene duka kiran manzon Allah dai ya yawaita yawaita hai laraban suka taru suka ce mu je gun ahlul kitabi waɗannan mu tambaye su shin wannan mutumin kai da ya fito tsakanin mu yana cewa shi annabi ne akwai shi a littattafansu tunda su ne malaman wanda suke ba su fatawa to da larabawan suka je wajensu ga wani fa ya taso cikinmu yana cewa shi annabi ne an aiko shi daga Allah Allah ya aiko shi shine annabin ƙarshe shine kaza kaza Do Allah ku duba mana littattafanku mana an ambace shi ko akwai sifofinsa da bayaninsa a cikin littattafanku shine suka ce ba alaman shi a cikin littattafanmu makaryaci ne babu shi alhalin suna sani suna ganin manzo Allah sun gane shi ne bakin cikin su kai bai fito cikinsu ba wallahi shi ya hana su imani da manzon Allah ya za a yi gidadawan larabawan nan da suke gani gidadawa yau Allah ya fidda fiyayyen halitta a cikinsu, shugaban annabawa a cikinsu, cikamakin manzannin Allah a cikinsu yanzu suna yadda in suka ce annabi shi ne wannan to su fa sun kare sun za ƙarƙashin balarabin mutum kenan wanda suke ganin shi baki daji yanzu ƙabilun laraba sun zamanto su ne abin martabawa sun samu daraja sun samu ɗaukaka su ne first class a cikin al'umma wanda annabinsu ya fito duk wata ƙabila yanzu ta zamanto ne ƙarƙashinsu su kuma suna gani da su ne sama da kowa wa faddalnakum ala alamin mun fifita ku sama da masiya yawancin mutane da al'umma sai suka ki sai suka ce musu ba ba shi bane ba a kaza bane kar a kama su da hujja sai suka bi littattafansu. su a taura da injila suna cire sunan manzon Allah a ciki da sifofin manzon Allah da bayanan manzon Allah suna cirewa suna cirewa duk suka zare duk suka cire to shine anan wajahadu biha suka yi musun cewa ba su san manzon Allah ba ba shi ba ne amma wasai kanata anfusuhum a can cikin ina mayin ɗinsu cikin zuciyarsu suna da yaƙini da tabbacin 100% cewa annabin ne amma me yasa suka yi haka zulman saboda tsantsan kafirce irin na ba Yahudi, wa’uluwan da son su zamanto su ne me a sama domin in suka miƙa wuya za su zama su ne kasa da larabawa Allah ce fanzur ka duba ku duba da Allah jama'a masu karatun ƙur'ani ku duba duba na hankali na tunani na basira na kana aqibatul mufsidin yanda waɗannan mabarnata inda ƙarshen su bai yi daɗi ba domin daga ƙarshe duk Allah ya halaka su ya halaka su a cikin ruwa kawai saboda tsaban zalunci da son kai eh, kar wani kar waɗan kabilan su zamanto su ne sama da su kar annabi Muhammad bai zamanto shine sama da su da kabilarsa saboda shine annabin ƙarshe ta ubangiji rufa mana sai yanda suka kaskanta yanda karshen su ya ƙare ruwa ya gama da su Allah ya nutsar da su a cikin teku kogin Nilu suka gama yawo to kai ka duba irin wannan ka yi la'akari ka hankalta na kawo maka kissan su ne domin mai hankali ya hankalta wanda Allah ya ɗaga shi ya ɗaga shi kawai ka yadda wane ya fi ni Allah ya fifita wane sama da ni Allah ya fifita wane sama da ni a ilimi ya ɗaukaka wane sama da ni a dukiya ya ɗaukaka wane sama da ni a menene a mulki ka yadda cewa akwai wanda ya fi ka a duniya in ka ce za ka yi faɗa da hukuncin Allah da rabon Allah to lalle za ka ganka a ƙasa Allah ubangiji ya sa mu dace na'am ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير الطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحفظون ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشكرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوضعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين نعم دا كسر النبي داود عليه السلام دا أنسى النبي سليمان صح؟ نعم Allah ce wala kad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma Allah ce hakika na bawa annabi Dawuda da Sulaimana ilimi ilimi na hukunci ilimi na annabci ilimi na sanin shari'a na bawa uba da ɗa inji Allah subhanahu wa ta'ala da na ba su kuma hai suka nuna godiya ga Allah subhanahu wa qala sai dukkan su su biyu din suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah mun gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah alladhi faddalana wanda ya fifita mu ya ɗaukaka mu ala kasirin min ibadihi almu'minina sama da mafiya yawan bayinsa mumunai domin kowane annabi a zamaninsa cikin al'umman da aka aiko shi babu wanda ya kai shi daraja da ɗaukaka shi ne sama da dukkan al'umman da aka tura shi cikinta shi ne sama da dukkan wani a wannan zamanin nasa ga wannan al'umman tasa kawai to suka gode wa Allah bisa wannan ni'ima idan aka ce ga mumunai sai aka ce kai ne jagoran mumunan yana nuna Allah ya yarda da eh, da imanin ka kenan ai yes eh, Allah ya yarda da imanin ka kenan tunda an ce ga mumunai sai Allah ya zabo ka ce kai ne shugaban waɗannan mumunan wato kai mumini ne Allah ma ya yarda da imanin ka kuma ya sanya ka jagora ga mumunai to lallai fa ka zaman to mumini kuma zaɓin ka da Allah yayi ya yarda da kai kenan wanda Allah ya yarda da shi kuma ɗan aljanna ne wanda Allah ya da shi ɗan aljanna ne shi ne suka yi godiya bisa wannan ni'imar da Allah ya musu ya zaɓo su ya mai da su mumunai ya mai da su jagorori ga mumunai sannan ya yadda da su yadda da su kuma yana nuna cewa su ‘yan aljanna ne shi sa suka yi godiya ta musamman wala in shakartum la azidannakum duk in Allah ya maka wata ni'ima ya maka wata falala ka gode wa Allah sai ya ƙara maka so suka gode wa Allah a bisa wannan wa warisa Sulaimanu Dawuda shi kuma annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa Dawud a wajen mai iya hukunci da annabci da iya shari'a shari'a Allah ya bashi ilimin shari'a sa an kawo ƙara a wajen su can wani mutum ya zo mai kiwon yana da shanun shi casa'in da tara ɗaya kuma ɗan uwan shi yana da saniya ɗaya in an haɗa su nawa to sai mai casa'in da taran nan kullum yana ƙoƙari ya ƙwace ɗayan nan ya mai da ita ashirin ya mai da ita ɗari cikakke shi yana ganin casa'in da taran nan tun da ba su cika ɗarin nan ba shi yana ganin gaskiya kaman bai cika ba mai ƙwaya ɗayan nan maimakon ya ƙara mai ya ce tun da kai ɗaya ne bari in baka tara su zamo goma ni in tafi da nawa casa'in a'a yana ƙoƙari ya ƙwace ɗayan ne shi dai ya ga ya ci faɗari na shi ɗin hmm? haɗaka fa suka yi amma yana ƙoƙari ya ƙwace ɗayan ya mai rinto ya kore shi ya sallame shi sai aka kai ƙaran wajen annabi annabi Dawud sannan kuma na biyu mutum ne ya sake dabbobinsa da daddare suka je suka yi ma wani ɓarna a gona ɓarna a gona wace gari sai ya kai ƙara wajen annabi Dawud, mahaifin annabi Suleiman kenan. Sai annabi Dawud ya ce wannan ai ya ce wancan ya zalunce ka. Sannan mai dabbobi kuma sai ya hukunci sai ya ce to tunda dabbobinsa sun cinye gonan. Shi kenan sai ya kwace dabbobin wannan mai kiwon sai ce mai gonan ya riƙe a madadin gonansa kai kuma ka tafi. Kuna ganewa? Yawa shine hukuncin da ya bai yi ba to sai ɗan shi annabi Suleiman da ya zo sai ya gyara a hukunci ya ce kai mai dabbobi ka je ka gyara gonan wancan ka gyara ta ka shuka ta ka gyara ta wani sa in dabbobi su yi barna ba ba wai gonan mutuwa take ba a'a ɗan ganye ganyen suke ci amma za ka ga ya yi toho ya taso ya ce to je ka gyara gonan wancan ka sa taki sai ta kai lebul inda da take kafin dabbobinka su shiga kai kuma ka riƙe dabbobin shi ka riƙa shan nonon su kana tatsa kana shan nono kana cire man kana toya kana sa abinci ka ci ka more sai lokacin da gonan shi gonanka ta kai lebul kai mai dabbobi sai ka zo ka karbi dabbobinka mai gona ya karbi me gonan shi amma ka kwace garke gaba ɗaya ka ce mai gona ya riƙe sannan kuma shi wancan ya tafi sa in gonar ta yi toho kuma fa kaga wannan kuma zai tsira da gona da dabbobi kenan to irin hukuncin da ya Allah ce fa fahamna ha Sulaiman ai muka fahimtar wa annabi Sulaiman hukuncin shi kuma annabi Dawud sai zai nemi gafaran Allah to sai ya nuna kuma mai dabbobi in dai da daddare ne dabbobinsu suka kunce suka shiga gona nan ne zai biya amma inda rana ne mai gona ne ya dace ya gadin gonarsa dabbobi a sake su su yi walwala su ci su ci ciyawa kai ya ka rika tsaron gonanka in sun zo haika rika kaɗa su can kana juya su kai ma haika da haka, amma da yake da dare ne mai gona ya tafi yana bacci kai mai dabbobi yanzu ne ka zo ka abin nan to rashin tsaron gonan shi da bai yi ba ya tafi bacci saboda ba lokacin aiki ba ne da daddare kai za ka biya amma inda rana ne yanda kake gadin tsuntsaye in kana shukan gero ko kuma shinkafa ba ana gadi tsuntsaye ba in sun zo barna ka kore su haka ma mai gona zai tsare gonansa ba mai dabbobi ba in sai barna kai ne ka bar gonanka baka tsare ta ba to yanda ake yi kenan a a a a wannan hukuncin duk annabi Sulaiman ya warware shine wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaiman sai ya gaji annabi Dawud wajen iya hukunci sannan Allah ya ƙara mai da wani abu kuma wanda bai bawa annabi Dawud ba shi annabi Dawud bayan wannan a kira yake yi wa allamnahu san'ata labusin lakum kun? a fi yawmi ba'asikum wa yawma wa harrikum nan sai Allah ce wa qala sai annabi Dawud Sulaiman yace wa qala shi annabi Suleiman ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kullum na mantiqa tsairi Allah ya sanar da ni yaren tsuntsaye, duk wani tsuntsu idan ya yi magana ina ji kuma ina gane abin da ya faɗa. Duk wata dabba, sama ma tsuntsaye, kai wa otina min kulli shay'in duk wani abin da kuka sani an bani shi in ji annabi Sulaiman na mulki da isa. Babu shakka inna haza lahuwal fadlul mubin. lalle wannan falala ce daga Allah kuma bayyananniya Allah ya mun ni'ima ya mun falala ya fifita ni ni ba ma mutane ba kawai duk wata dabba yanzu duk wani tsuntsu in yayi magana ina ji sai ya zauna kai yana jin tadin tsuntsaye kaga yana dariya waɗannan waɗannan akwai damu ne akwai akwai ja'iri wannan bai ji ina fata duk yana jin hiransu duk yana jin hiransu in wani ya tsokani wani ce kai ka fara takalarsa ina jin ku kai ka zage shi kuma la u'azziban naka he na maka horo he na horar da kai kai ne mai tsokana kai kace mai kaza da kaza da kaza da kaza duk yana jin magana transference kawai haka yace wa khushira li sulaiman junuduhu annabi sulaiman wata rana ya tara rundunansa zai fita sai aka tara masa runduna rundunan sun haɗa min aljinni na aljanu har aljanu Allah ya bawa annabi Sulaiman hawa a kansu duk wani aljani yana ƙarƙashin menene control na annabi Sulaiman da command da umarninsa duka yanda kake tsoron aljani to shi annabi Sulaiman hora su masu yake in su yi laifi kira su ya hora su wal insi Allah ya hore masa mutane a lokaci ga runduna na aljanu ga runduna na mutane wa tsairi ga runduna na tsuntsaye fahim yuza'un kowanne an yi su platun-platun, kowanne da irin aikin da yi wa annabi Sulaiman an ba shi fawa a kansu ya fita ya tattara rundunan suna tafiya ga tawagan aljanu ga na mutane ga na tsuntsaye ana tafiya runduna ta ban mamaki ya keta wani daji yana tafiya da rundunansa ata idza ataw ala wadin namli sai da suka zo wani daji na tururuwa annamlu sune tururuwa yana tafiya kawai annabi Suleiman yana gaba komanda qalat namlatun sai yaji wata tururuwa ta yi magana wa ƴan uwanta tururuwa da suke suka bazama a wannan dajin babban tururuwan sai ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwa dandazon tururuwa udkhulu masakinakum ku sauri ku shiga ramukanku ga annabi Sulaiman nan yana zuwa da rundunansa babu iyaka la yahtimannakum Sulaiman wa junudu kar annabi Sulaiman ya tattake ku da shi da rundunansa su kakkashe ku su murza ku su bide ku wahum la yash'urun ba tare da sun sani ba yanzu in kana tafiya a mota ka san akwai ta tururu a hanya bi kawai kace ta sama da ita kawai ka tafi in kana haye akan doke kana sukuwa ka san inda kake taka akwai turarawa ko ko kiyashi take suka ce baka ganin su ba su kai girman da zaka gan su har ka ka kauce musu ba to ga annabi Suleiman yana nan zuwa da sa kada su tattake ku su karkashe ku ku duba yace ba tare da sani shi ba don ya san ba azzalimi bane sun san ba azzalimi bane eh annabi Sulaiman yana jin su tsat abin da suka faɗa da umurnin da babban ya bawa mabiyansa jama'arsa da al'ummarsa sama bahikan sai annabi Sulaiman kawai sai ya yi murmushi ya fashe da dariya min qauliha saboda maganan da ta yi ita wannan eh, shugaban su ɗin. Wakala sai yace rabbi ya Allah na ya Allah na auzi'ni Allah ka bani iko da ƙarfi da kuzari an ashkura ka urika gode wa duk wata ni'iman da ka mun ya Allah allati an'amta alayya wanda ka ni'imta ni da ita domin wannan ma ni'ima ce kawai ka rika jin hiran dabbobi sannan wa ala walidayya ya Allah ka bani kuzari da dama da hali na godewa ni'iman da ka mun game da iyayena da suka haife ni suka rene ni duk abin da na samu iyayena ne su ne silan zuwa na duniya Allah ka bani dama da iko na kyautata musu da musu biyayya da da'a da ladabi wani in ya samu mulki irin na Annabi Sulaiman fa iyayen shi sun daina gani shi a sun daina gani shi yana can sai jami'an tsaro kawai tsakanin su da shi iyayen suna can kauye idan ma za su zo a ce kai ku koma ba ba za a gan shi ba yana hidima na jama'a sai ko ya ce ayi hakuri sai ran da na zo a kai abinci kawai ɗanka yana so ya ganka ka ce wai a tura abinci ya ganka ma wata ni'ima ce ai ya ganka ma wata ni'ima ce shi yasa idan mutum yana sada zumunci kada ce yana da waya zai buga iyaye a gaisa kuma ya tura musu abinci ya tura a gina musu ɗaki a musu komai abin da suke so ana tura su wannan abun fa su ganka a ƙwayan idon su saka a ido ya fi musu ni'ima sama da dukkan waɗannan abubuwan kai ma ka je ka gan su ai ya fi ya ce ya Allah ya Allah duk yanda za a yi wani abun da ba rashin kyau ba na rashin kyautata iya Allah kada ka bani wannan ikon Allah ka bani daman kyautata ma iyayena wa an a'mala salihan Allah ina roƙonka kar wannan mulki da kasaita da ka bani da irin wannan ni'ima da falalan da ka bani ya Allah ya roƙe ni in kasa yin ayyuka na alkhairi wani ya kasa zuwa sallan jam'i idan ya samu irin wannan matsayin da wannan mulki sai ya kasa zuwa kallon jam'i, ya kasa zuwa tafsiri ya kasa zuwa sahun gaba ya kasa zuwa inda ake wa'azi saboda shi yana da waɗansu shagulgula da wannan ba komai bane ke sa in aka gayyace wani babba gwamna ne ko wani sanato ko kuma wani dan house of reps ko kuma wani minister sai ka ji ana yaba masa a ce Allahu akbar ga his excellency duk da tight schedules ɗinsa da yake da su da harkokinsa amma ya bar su ya zo jin karatun Qur'ani da me ya dace yayi sai ma Allah shi yasa nake cewa masu irin wannan ustazan ustazan da muke dan harka da su daina faɗa musu haka ku daina faɗa musu haka ku nuna wai waɗancan abubuwan da suka shagaltu da su duk da muhimmancinsu sun fi wannan himmanci amma ya baro wancan duk da muhimmancin sa wai ya zo wannan to ai ka nuna wannan din ne mara muhimmanci eh? duk da ka zaɓi da baƙi da hidindimu da taron da za a yi da tafiye-tafiyensa da zai yi Abuja ko kuma ƙasan waje amma ya bar su ya zo ya sallar juma'a da mu juma'a ma wani wato abin a gode mai ya bar hidima ya zo juma'a wannan ai ƙara nuna mai wannan ɗin kamar babu daraja ne waɗancan ɗin ne masu daraja to ba haka bane gaskiya ba haka bane waɗancan ɗin ne ya dace ya bari ya zo wannan domin wannan ne yake alaƙa da lahiransa don su ne aka halicce shi saboda haka wancan ba girmamawa ba ne haka cewa a rika zuwa wancan ba ka zo ba wancan ba ka zo ba wancan ba ka zo ba wal'afirasu akhiratu khairul laka min al ula nuna ayyukan nan na lahiran ba su ne priority su ne abin da ya kafa duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to ya Allah na roƙe kar wannan mulkin da matsayin da dukiya da abin da ka bani ya Allah ya shagaltar da ni in kasa yin aiki na kwarai, wa an a'mala salihan tarbahu ka bani ikon aikata ayyuka na ƙwarai da za ka yadda da su ka yadda da ni ya Allah sannan addu'a ta ta gaba wa bi rahmatika ya Allah ka shigar da ni don rahamarka don ludufinka ba don ƙarfin mulkina ba ka shigar da ni fi ibadika salihina cikin bayinka nagartattu na gari duk inda nake in kasance cikin bayin Allah in na mutu gobe kiyama ma in same ni cikin menene fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati ya Allah ka sanya cikin bayinka na kwarai ka sanya ni a cikin aljannan ka wato madaukakiya madawamiya. ina fata an gane na'am eh to wannan ita ce addu'ar da yayi annabi Sulaiman alaihi salam da ya roki Allah ya masa wannan favor din ya masa wannan abun nan tagomashin to za mu ji gobe kuma abinda za mu karanta a nan gobe ya shafi asalin inda aka samo jarida da ‘yan jarida da masu watsa labarai. Wannan ayan gaba ɗaya tana magana a kan midiya ne da ‘yan kuma jaridu da yaɗa labaru. Za ku ga inda aka yi extracting ɗin sana'ar midiya da abun nan eh, jarida da komai daga waɗannan ayoyi masu albarka. Saboda tantance magana kafin a yaɗa ta, tabbatar da cewa an yi ta. kafin a yada kuma a yada ta da manufa mai kyau za mu ji da yardan Allah subhanahu ta'ala a waɗannan ayoyin gobe da yardan Allah subhanahu ta'ala in akwai yan jarida sai su kasa kunne gobe su san akwai shi a Qur'ani da yan media da yan social media da yan TikTok da yan Instagram da yan Twitter duk su san lallai ga yanda ya dace su mu'amalanci waɗannan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su ya sanya su sune sana'ansu su ne su. in suka zame to lalle sai wuta ko su haddasa fitina Allah ubangi ya datar da mu bari mu koma takaddun mu guda biyu na yau da suka zo hannu takadda ta farko tana cewa assalamu alaikum Allah gafarta wa malam malam mata ta ce tunda ta haihu aha tunda ta haifi ya mace bai yi wa yarinyan askin ba yau watan ta uku shin akwai laifi ina neman ƙarin bayani a kai Allah ya saka wa malan da alkhairi to tun da ka tambaya ka san da wani abu a ƙasa ke na ai tun da ka tambaya ka san da wani abu a ƙasa in ma kai a rayuwanka ga duk jaririn da aka haifa ana mai aske kai baka yi wa naka ba wataƙila shi ya sa ka yi tambaya ko kuma ka ji wani kaset ko kuma ka ji wani malami ya yi magana a kai. To a taƙaicen taƙaicewa yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa yi wa jariri aski ranar bakwai da yanka masa rago da sama masa suna mai kyau yana daga cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai asalin aƙiƙa da muke ji ana faɗa ba haƙiƙa ba, sai mutane suna cewa haƙiƙa ba haƙiƙa ba aƙiƙa da ainun a a aƙiƙa eh na sayo rago ne na aƙiƙa aƙiƙa ɗin asalin shi shine aske gashin kai ana aske gashin kai sannan a mulmula shi a ɗan mulmula shi sai a yi wayin ɗin shi akan abin gwada kuɗi nauyin nauyin eh, kilo na abin nan zinari da gold a ɗan sa gashin haka a ɗan abin nan a auna a ga nauyin shi nawa ne idan ya nuna daidai nauyin shi sai ka tambayi mai wannan abin din nawa ne kuɗin ya kama a nera, inda na ɗan nauyin gashi ya ce ta ne sai ka cire kuɗin ka sadaka kai sadaka da su yana daga cikin abin da duk malaman fiqh suka kawo to aƙiƙa asalinta shine aske gashin jariri shine aƙiƙa rago kuma yanka shi ake yi mashi wannan jaririn sannan abincin da za a dafa a gayyaci mutane shi kuma walima ce ta ni'iman wannan falalan da Allah ya maka ta haihuwa a ci a sha a gode wa Allah subhanahu wata'ala wannan a gayyaci wannan a gayyaci wancan a ci abinci wannan ba shi ake kiran taron suna ba taron suna shine wanda za a yi shi da sassafe eh a zo gidan a taru wani ya tsaya ya ce sunan yaro kaza wani ya leka ya faɗa an ta an raɗa ma yaro suna kaza ko suna yarinya kaza a yi karatu a karanta a yi addu'a karanta su li'ila fi su tabbade da kafa kaza kaza a yi salati wannan a rarraba goro wannan shine taron sunan da babu shi bidi'a ne amma a haɗu a ci abincin da na dafa saboda ni'imar da Allah ya mun ya bani ya ko ya bani ɗa wannan babu laifi wannan sannan aske gashin yaron malamai suka ce idan aka aske gashin jariri idan ana kankare za ka ga wani abu kamar dusa-dusa yana fita kamar amosani-amosani to wannan kankare gashi ɗan wata fata ne da take rufe kan idan aka kankare ta to iska tana samun dama shiga gindin gashi ya kaga yaro yana yana ɗan girma yana ƙara yana ƙara gwaɗi to saboda haka wannan sunna ne akrama kalla sai a je a aske dai mata yawanci sun gano wannan abu yanzu ba a yi ma yaro yara aski ya kaga an bar gashi tum haka shi kuma mai gida sai ya bi kawai to Allah ubangi ya shirye mu an bar sunna sai a aske aka na makalla takarda ta biyu tana ce assalamu alaikum ina roƙon addu'a akan harkokin kasuwanci na Allah ya ƙara sa mani albarka a kuma ya zaunar da ni lafiya tare da iyalina, Allah ya ƙara mana arziki da zaman lafiya, Allahumma amin, Allah ya sanya maka albarka da duk wani mai wata sana'a ta alkhairi Allah ya sanya musu albarka a ciki ya sanya mana albarka a rayuwarmu gaba ɗaya Allah ubin ya ba ma ƙasanmu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki Allah ya yi mana matsaloli na rashin tsaro na rashin kuma abun da sana'o'i da yin abun da e, dama na yin ayyuka Allah ya tsare mana su gaba ɗaya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali